Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba Ku Ku malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba ku tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hau mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannu agogo baya musamman akan abin da shafi matan da matan nan mutane masu da ake bukata a ta su misali Tambayar da muka ce ku biyo mu bashi kenan makon da ya gabata, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijjani da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale. wanda ya bayyana cewa gaskiya ne wannan abu da ka faɗa haka ne maganar malamai wani lokacin ko a mafi yawan lokuta su ma kamar ragowar mutane akwai gandar a ma fahimci abu tukuna sannan a yi bitarsa yanzu kamar shi wannan geo din wannan gender and equal opportunity bill din ai sai da aka yi masa karatu na ɗaya a majalisa ba a yi farga ba aka yi masa karatu na biyu ba a yi farga ba albarkacin 'yan jarida wanda su kuma 'yan jarida ku aikin ku shine fito da labari siyar da labari labari ya yaɗu a duniya kuma idan za ku tashi ai kuna da hanyoyinku na da turanci mu ce packaging mm. yadda za ku kaddamar da labari to akwai provocative headlines da wato wani tsari na, na adireshi wanda ko ya tsokani wani ko ya zaburar da wani ko ya tada hankalin wani mm. kawai mu abin da aka ce mana ana zaune yanzu majalisa za ta gabatar da doka ba ma kudiri ake cewa ba mm. za a yi dokar daidaita mata da maza a rabon gado aiko ana faɗar haka sai muka ji manyan malamai a mimbari ba za mu yadda ba to alhamdulillahi abubuwa da yawa sun faru sakamakon wannan wannan sai mana allura abinda ka ce ba a yi din sai aka yi muka karanta dokar muka bi muka bi hankalinmu yana kan rabon gado sai da muka zo kan daidai inda aka magana rabon gadon sai muka ga abin da aka ce shine mata ana ba da shawara ko ana a ba su equitable share mm. wato kaso na adalci shi kuma equity interpretation ɗinsa fassararsa zai koma ga al'ada ne ko addini mm. lala abin da za a yi shi a kano kamar yadda malama ta faɗa ba lalle shi za a yi shi a ikiti ba suna da tsarinsu na al'ada mm. wasu kuma sun fi girma tsarinsu na addinin da aka saukar a sama to muna da wannan abin a wannan abin sai muka ci karo da wata tsintuwa manyan malaman mu sai muka sa su su taɓo mana sanatocin mu na arewa wallahi abin mamaki doka ta sha karatu biyu amma mafi yawanci su kamar yadda kwamar ya faɗa ba su san me dokar ta kunsa ba wannan da isnadi ingantacce nake gaya maka ni da zuwa ga wanda ya tambayar zuwa ga shi wanda ya yi abin kai a taƙaice ma akwai wanda ma a cikin dariya da raha yake faɗa ya yi gwamna ya yi sanata yake cewa shi fa tun da yake bai taɓa karance constitution ɗin Najeriya ba kundin tsarin mulki na Najeriya wanda ya bashi kujera wanda sanadiyarsa ya kai wannan kujerar inda inda za a shi zai kare to saboda haka a kowannan matsalar sannan abu na biyu kuma akwai rashin bayani bai ɗaya da rashin cancanta a duniyar malinta kullum aka yi maganar yin tsabtace harkar malinta ta hanyar dokar wa'azi da magana mu muna tashi tsaye mu taratsi wanda kuma babu abin da zai saita mu ya dora mu akan daidai irin a tabbatar da cewa wanda zai yi wa'azi ya kira mutane ya cancanci yayi yi ai makwabtan mu kiristoci ba haka suke ba akwai abin da suke kira in impastors waɗanda suke sun zama fastoci ba bisa ƙa'ida ba baka je seminary ba ka zama fasto a wani dalilin to mu waye da waye a cikin malaman ku suka ce ku ne malamai aƙalla ma tukunna a cikin malamai ko ƙungiyar ku sun yarda kai tsaye fa sai dai ka tashi kaga kowa ya zama malami musamman yanzu lokacin midiya kuma da batun mutum shi yanci din wallahi na ji daɗin maganganun da Comrade da kuma maganganun da barista ta yi amma damuwar mu kullum dai muna faɗa abin da ya fi shafar mu ne yancin yana da faɗi kamar shi a wannan nasi dawo wanda shi aka rattaba hannu a kai ya taɓo ɓangarori daban-daban waɗanda musulunci yana da ta cewa a kai duk abin da ya taɓa mai kyau dama akwai shi a musulunci kawai mu ƙoƙarin da za a yi mana a tabbatar da adalci sai waɗannan ɓangarorin su yi aiki kamar abubuwan da malama ta faɗa ba daidai ba ne ba ka auri macen da ba za ka iya riƙe ta ba shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma gashi nan ma wani irin ƙarfin iya magana ta Allah a cikin alkur'ani wa alal mauludi lahu sai ce rizquhunna hunna ko abin da zai sa ta farin ciki ne in dai sai ta siye shi zai sa ta farin ciki dole kai za ka biya in ko baka biya ba sai an gurfanar da kai a shari'a to a gyara mana harkar shari'a ya zama babu cin hanci babu rashawa yaran alkalai a tabbatar da waɗanda suka cancanta ne suke yin suke yaran za ka samu alkali mai imani da ƙoƙarinsa da komai yayi abin da ya dace amma a samu waɗansu azzalumai ma'aikatansa waɗanda shi bai ma san me ake ciki ba iya abin da doka ta ce masa yayi ya tafi wani lokacin kuma a samu wani alƙalin shi ma yana da wani abu na abin da ya shafi harkar cin hanci da rashawa sai ka ga mace ta zo miskiniya an tatse ta akan wani mijinta shi kuma ya je ya bi ta wata hanyar ya yi tasiri akan abin da karshe an cuce ta ashe kenan ita kanta shari'a ya kamata a gyara ba in aka gyara shari'ar to 'yancin mace dama yana nan a ajiye wayannan abubuwan da gender and equal opportunity bill ta mai da hankali a kansu na ɗaya wajibi ne a daidaita mace ku zan kawo su ba lallai a jera ba amma dai mafi muhimmancin su guda bakwai a daidaita mace da namiji abin da ya shafi harkar ilimi to wannan mu muna da shi dama a addini gashi nan duk inda aka ce namiji eh, to idan eh, ma barista ta yi bayani wato da mace a ciki mm. na biyu ta fuskar lafiya dole tana da yanci ta fuskar lafiya akwai sharhohinsa akan na uku ta fuskar aiki to a ta fuskar aiki employment suke cewa kenan ko mm. sun nassanta adadin wato kaso bisa kaso kaza bisa ɗari na ya dan kwanta min da na kwan biyu da karanta abun muƙaddara an ce a basu kaso kaza bisa ɗari mm. duk wata ma'aikata da aka aka bu yau na 35% affirmative action ne ko 35 bisa ɗari to a nan ita shari'a ba wannan kasan take kallo ba abinda take kallo shine amana a riƙe amana shin mace ce za ta iya yin wannan aikin yin aikin ba zai tozarta asalin halittarta ta mace ba da kuma ayyukan da shari'a ta ɗora mata na kula da tarbiyyar yara da kula da gida da kuma tsare mutuncinta a addini ba za ta zama barazana ga wasu ba in har aka cika wannan sharaɗin to in aka ce kaso talatin da biyar ma ya zama ba zai isa ba ko kuma su sai ma sun kai hamsin shari'a ta yadda ba maganar wani yancin su da aka danne musu kawai ita shari'a wasu qualities take kallo ba wai kallo take na yawa ba mm. shari'ar musulunci ba kallo take na yawa ba to kuma sannan idan ka kalli hatta mutum da turawa su ne mudubi su ne superpower a cikinsu ne akwai superpower su muke kallo su kansu in ka lura sai ka ga ba haka suke ba sannan abu na hudu a ba su a daidaita mace da namiji abin da shafi harkar siyasa yadda namiji yake da damar ya fito takara haka mace take da dama sannan kuma yadda za a faɗakar cewa a kada a nuna bambanci yanzu mun ga lokacin da hillary clinton ta fito da ita da barack obama suka fito takara ta zaɓe mun ji kalamai da aka dinga yi na na fafitkan neman zaɓe wanda ke cura campaign da agitations da maganganu da sauransu abubuwan da bai huce dai mu ma abin da mu kanmu din muke ba mm. daga ƙarshe kuma hukumomin da masu ruwa da tsakin da su ne suke sahalewa a zama shugabannin ai tun daga kafin ma a yi nisa manazarta da masu fashin baki suke cewa ba su kyale ta ta yi ba saboda mace ce kuma abin da ya faru kenan hmm. saboda tana da wani tsari na halitta da Allah ya yi mata wanda in suka yadda suka huce wannan tsarin wanda Allah ya yi to ila manufofinsu ba lallai su cika ba ashe kenan ya nuna kenan ah, a siyasa mace tana da tana da iyaka a gaida malamai Kafin mai sallama da bakin namu za mu buga kusa a kan dalilan da ke sawa a kawar da kai dangane da batun 'yancin mata da kuma matakan da za a iya ɗauka a addinance, a al'adance da kuma hukumance domin iya rage wage gyangibin da ke akwai tsakanin damarmaki da mata ke samu da ta iyaye maza. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijjani. da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo. Sai Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi